Lafiya uwar jiki, jama'a Assalamu alaikum. Barkanku da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinku na lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aisha Sule dauke da shirin. Amin, amin, suma amin, Amin, amin, suma amin, ya Allah. Ku shirin namu na wannan makon za ku ji matsalar da ka iya samun jariri da zai kai ga rasa ji. Wakiliyar muryar Amurka Baraka Bashir ta tattauna da Dr. Muhammad Garzali Hashim, shugaban tsangayar koyo da koyarwa na bangaren kunne na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano ga Dokta. Wato gaskiya abubuwa suna da dama irin wannan wadda jariri zai samu wadda iyaye ba lallai ne su ɗauke shi cewa zai zame musu wani abu ba amma daga baya zai iya zai masu tsufa misali akwai cututtuka wadda da wasu suka shafa ma tun ma yana ciki kenan abubuwa ne kamar cututtuka misali ciwon suga tun ma jariri na ciki eh. ciwon suga misali nake baki guda ɗaya eh. kenan akwai kuma wasu magunguna za ta iya sha wadda duk lokacin da ake gina kunnan za su iya taɓa shi so misali eh, kamar yanzu wadda zai sha wani lokacin shi sa ake hana su shan chloroquine a yanzu in kika lura da ana amfani da shi wajen antenatal care amma yanzu an daina saboda sukan taba lokacin da kunne yake girma akwai magunguna da dama wadda kusan yawanci likitoci su da suna taba halittar su to in kika dau wannan kinga tun daga ciki kenan wata cutar kuma wata uwa za ta iya yi amma zai zo tsallaka ya taba yara akwai cuta da muke kira rubella da likitanci kenan ko german measles ta yi kama da kyanda ta mu amma manya ne suke yi su tana iya tsallakawa eh ba cikin pox ba ba cikin pox ba eh. ita wannan rubella sunanta eh. dukkan dai dangi ne na wannan abin da ake kira virus mm. yawa za ta iya tsallakawa ta taba jin yaro mm. so idan kuma kika zo lokacin ma da ake lebo wajen haihuwar yaro abu zai iya samunsa mm. zai iya samunsa misali idan ya dade bai numfashi ba akwai abin da muke kira sabiya bas asphyxia saboda rashin shashe iska a jininsa mm. so tana iya taba kwakwalwar shi to kuma har da sassan ji so yana iya fitowa a haka saboda akwai wanda ma an suka sha wuya suke samun abin da muke kira cerebral palsy za ki yaro ba zai iya zama ba ba zai iya komai ba jikinsa ya shika yawa lakan ta taba mata kwakwalwa eh. saboda haka sai kiga hajjin ma ba zai iya samu ba da ki ga ba sa iya rarrafe da wuri ba sa iya zama da ba sa iya to idan aka samu wannan an haife kwantar eh. numfashin kawai idan aka samu wannan aka haifi yaron hmm. ana iya magance matsala yawanci idan dama an yi suka zo ba sa kuka da wuri wanda suke sassan kananan yara an dauke shi tun suna kananu suke ba su magunguna akwai sashen su guda na neonatal neurology su hmm. suke ganin su har zuwa girman su dai su samu wafi neurologist za ki ga ana musu gashi ana musu waye wanda iya wanda suka samu irin wannan za ki ga sun daɗe har girma ma za su kai suna fama da larurar za ki ga ko yaro zai taka ko zai tafi ba zai zama kamar sauran yara yan uwansa ba ba za a iya magance shi ba kwata-kwata eh gaskiya yawanci by definition ma inda zan muke da turanci sai mu ce it's a permanent non-progressive brain, uh, hypoxic brain injury mm-hmm. to kin ga abu ne da yake tabbas ba zai ci gaba ba amma iya labar da zai tsaya kenan eh. wadda ya taba kwakwalwar kuma ba saboda eh, rashin iska ne yawa ya tauye masa wasu abubuwa da kwakwalwa take sarrafa sassa na jiki mm. so akwai kuma wannan abin da kowa ya sani eh, jaundice da take kama kananan yara neonatal jaundice mm. ita ma tana taba musu ji yaro ga ya jaundice ya warke amma shi kenan later on zaki ga baya ji sosai ga wanda suke kenan wajen wata daya sannan daga baya akwai cututtuka ma wadda kwayan cututtuka ne kamar kyanda kamar hangun yawa sankarau mm. duk wanda ya kama yaro ake zai iya taɓa jinsa saboda haka sai kiga akwai kuma wanda dama a ginin ne ginin halitta haka yake kowanne wata akwai abin da ake ginawa za ki iya ganin cewa a wani lokacin abin ba a yi shi daidai ba kamar masu cindo nake miki misali cindo ƙarin yatsa shida mm. to kin ga su ma sassan halitta na can ciki in ma sukan iya samun ƙari ko rage su sai haifi yaro da shi ma ba za a gane ba saboda haka kin ga duk lokacin da uwa ta bari a daki tana da karamin yaro ta gaje farka ba ya kamata ta san cewa mai uwa baya ji sosai tunda akwai waɗanda za a iya kawo su kiga an yi musu wani abun da kuma zai taimaka musu ko da ba su ji ba kuma harkar ilimi ma kiga an raine su ba za su zama dai abin da muke kira in isolation ba kamar sun rabu da sauran duniya so shine so za mu iya kallon su ta haka so in kika lura za ki ga cewa akwai kwayoyin cututtuka akwai magunguna da kuma wasu cutukan na wadda uwa suka shafa duk za su iya taɓa ji. Na yi kura ya ban likitocin duniya waɗanda su dare ko safiya. Irin waɗanda ba rani ko damuna ban ɗauke da yanayi ba guda ɗaya. Irin waɗanda sanyi ko kuma hana musu aikin juriya irin waɗanda sun kasa daukanta da rayuwarsu babu batun ma lafiya irin waɗanda sun ka tafi kardin da lokutansu don ceton mara lafiya ire-iren ne ne ka gaisarwa a bacci kan da na yi wa taken lafiya ka wannan bangaren ji kenan saboda shi kunne aikinsa guda biyu ne akwai harka ta balance tsayuwa daidaituwa in ka tsaya ba za ka yi jiri ba ba wani abu so akwai cututtuka wadda kunne yana sa jiri idan bai daidaitu ba kunne ai shi dama aikinsa biyu ne da jiri a balance ya sa kaka daidaito a tsayuwar da kake kwarai kuwa da kuma jin magana aiki biyu Allah ya kirkire shi ma so wannan sassan sun fi taba bangaren ji akwai kuma wasu cututtukan wadda su yawanci ma ba a gane su sosai misali misali kamar akwai abin da muke kira menias disease duk da bata da yawa a yara amma wasu yaran sukan iya samu tun da yaron ma ba zai iya gaya muke na jiri ba sai dai ke ki lura a matsayin ki na mahaifiya ba zai iya gaya muke na jiri ba amma yakan kama su ki ga cewa su akwai kuma wanda in sun data su iya gaya muke suna jiran wasu zaki ga ba za a damu da su ba wadda kin ga yaro zai girma da wannan har girman sa tsufansa sai ya yi hankali sosai ya tara hankali zai ce shi ya daɗe yana yin jiri su wannan sashi ne daban wadda su kuma wasu daga cikin cututtukan da muka faɗa musamman ƙwayoyi na magani za su iya taɓa shi masu san saboda haka aka gina su guda biyu shi ne yadda za ki kalli kunne ga yadda yake faruwa tun ma yaro yana ne har gina shin ma shi ma haka suke faruwa so yaro za ki iya ganin sa ya zo ko da rashin jin magana ko kuma a'a ga jiri duk da jirin zaki ga bashi da yawa a yara jirin to rashin karfi dai a takaice a rashin dai tsayuwa daidai daidai ta jikinka kana tsaye sai ka ji hajijiya eh, kuma hajijiya mutane za su dinga gani kamar eh to ai shine wani yaron zaki ga kana zaune da shi kansa yana haka ko kuma ki ga ido ana iya ganewa haka eh ko ido ki ga yana dan kadawa because haka yake idan bai iya tsayewa ba ko a kwance ki ta kama shi a ido ne zai kada mm. saboda shine zai dinga tunani za ta gaya kwakwalwa kamar gari yana juyawa ne ko wani abu to idan aka samu irin wannan matsala akwai magani akwai wacce digiwanci cutuka da ke gani akwai wanda muke magancewa inda suna da dama ba za a ce kaza ake yi mm. misali shi wannan jirintun da shi kunne dama an saba da shi yau da gobe an rashin jin magana ne za a iya ma cochlear implant mm. ga wanda ga wanda can abun na ciki ya ɓaci abun da muke kira cochlear implant ne wani electrode ne mm. wani wani jijiya a to ya yi kiransa jijiya da hausa electrode shi ake muke zira a cikin kunna can cikin dodon kunnen ya akwai wani abu da ya kama da wanda ya kama da wanda ake cewa dodo eh shi dodon kunnen kin san wanda bahaushe yake faɗa shine abin da kake taɓa sunan sa timpanin membrane eh. to amma a can ciki akwai abu da ya murda kamar kamar dodon koɗi mm. sunan shi cochlea mm. to shi muke zirawa shi wannan electrode din kamar harka ce ta wannan wutar lantarki misali na'ura ce amma zare ne na na'urar eh. muka zira shi bi shi wannan nan da tun dama ita ke daukar ƙara kuma wani iri ne ya danganta da yanayin karar ko daga sama ne ko daga ƙasa to muka zira shi ya murɗa ya murɗa idan ƙarar ta je su wannan abin shi zai ɗauke shi mm. saƙon sai kai ma ƙwaƙwalwa mm. so kin ga aka musu wannan wani kuma sai kin ga kawai na'ura za a sa masa ta ji daga waje mm. ya ƙara masa jin To a nan za mu tsaya idan Allah ya kai mu mako na gaba za ku ji karashin tattaunawar tasu game da yadda za a magance matsalolin ciwon kunne da jariri kan fuskanta. da halin yanzu a madadin Dr. Muhammad Garzali Hashim da Baraka Bashir da ma Julie Lazarus Gresham da ta hada mana shirin ni ce Aisha Tisle ku kasance cikin koshin lafiya. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarkin baiwa.